matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Ni ho ina ji na gama. Yanzu kam sai gida, ni ina ma isa sako ita. Wai Allah, na iso gida. ‘Yar uwa, ya ne kina lahiya? Ke kaɗai ce anan, ke tsaya. an ya ba na mance in kashe su. Kai ni ho kamar ban kashe komi ba a wajen aikin nan. Wallahi na manta sam. Ki amma ba yi komi. Yalla mai gadi in ya gani ya kashe abin shi. barin ta zuwa wanka na. Ke ke ke, ina zaki? Dawo nan. Wanka mana zan je in yi. So nake in dan shika shiki na in ji daɗi. Ya aka yi ne? Wallahi kina bani mamaki. Na mi kuma, da na yi mi. Ki ɗauko sakot ki zo gidanki. Ba ruwanki a can wurin aiki ke bau komi a kunne ba ki kashe komi ba. Ina ne hankalin ke ta yi? Aski ke wannan abun da kika yi yayi kyau ne? Ke abun da ko in na mance akwai masu gadi sun kashe daga baya. kin gan halin ki ko dan me yasa zaki jira sai an yi shi wajen ki aikin da ya kamata ke ki shi mai gadin shi ne ya amfani da su kayayyakin ke tsaya ni fa ba laifi na bane ba in wani ya bata miki da rai kin san da cewa in wayannan kayayyaki da kuke amfani da su wurin aikin ku suka bace ke za ki shiga cikin wani hali saboda kina amfani da su kuma suna tallafa miki wajen ayyukanki wanda ya baki aikin ba ga ƙasa ta ya cinto su ba kuɗi ya sa ya saye su saboda ku ji daɗin aiki Ko ko gaya mini, in takardar biya huta ta zo, kina ba da dalaki ne a biya? Ina iya cewa a'a, kenan wannan ba na farko bane da kike nan ga yin wannan abu. Kuma kina gayi wata rana gida, hankalinki bai ma tashi ba na mance ban kashe hakan gaba wallahi ki sake wannan ɗabi'a take zai fi aifa miki da mai ido to na shi amma ai mantuwa ce ba da gangam nayi ba ko in an kai so ɗaya ko so biyu ana iya ganewa amma kullum sai kin mance kawai ki ce dai ƙiu ya gare ki ha wa'annan kayayyakin da kike gani suna amfani wa kowa da kowa wurin aikin ki saboda haka ya kamata ki sa niyya ki kokari kenan ya kamata ki kula da wani dan gyaran su in sun samu wata yan matsala da rinka lura da in suna bukatar wani abu ai akwai masu gyara waɗanda su aikin su ne kawai su gyara su ana miki magana kina ki ko wadan me yasa kike da taurin kunne haka mm, Allah To na shi ina sauraron ki. Kayayyakin da kowa ke amfani da su cikin rayuwarmu ne suke na yau da kullum, musamman ma wajen aiki, saman hanyoyi wajen shakatawa, duk abin da kowa ke amfani da shi. Da sauransu, ke cikin halinki abubuwa ne da ba ma na kowa da kowa bane na mutum ɗaiɗai ne. Kayayyakin wata ma'aikata ce mai zaman kanta, kenan ya kamata ki hankali da su. Kina iya samun kashedi wajen aikinku saboda sakaci dangane da waɗannan kayayyakin na wurin aikinku. A a tsaya. Kashe Dinami, miyai zahi? Don saboda kawai na manta in kashe kwamfuta ta. ko kuma wani ɗan AC. Habu ya yi yawa mana. Na ji yawa. Ki zage da yin hakan ga. zaki zo nan ki iske ni ki same ni ki ce na faɗi gaskiya. A hidda ma wani zancen wasa. Kar da ki sake yin irin wannan abu. Ki kokari dan Allah dan Annabi kahin ki zo daga yanzu ki dinka kashe komai da komai da ki san da yana iya wani bata wuta. To naji insha Allahu zan kula saboda waɗannan kayayyakin. daɗi na ne ma a ce suna yi kuma dan saboda kamfaninmu ya ci gaba na gode kin shi uwa sani da kulawa